sai di shehu burhanu dini a yan uwa akan zance na wato kitan da aka yi wa yan uwa ahalin layi akan hanyar su ta zuwa a garin kaular a cikin garin burkina faso ta Allah muna tare da shehu yanzu sai da sallama za mu bakin shehu maulana bismillah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahi rahmanir rahim ala sayyidina muhammadin al-fatih ma ughliq wal khatim lima wa ala alihi haqqa qadrihi wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil yan uwa wanda muke tare da su a wannan shafi mai albarka wanda za su zo baya da jagoran wannan shiri wani bijimin malami kuma matashi wanda yake koshe da karatu A ga soyayya tafiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine Shehu Malai Haya Sufi Assankawi wanda shine na'ibi a wannan shafi a yau ma shi wato kasan Amerika da Kana gaba daya shi sarki zaki mkk wato ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu abinda ya haɗa na wa rahmatullahi wa barakatu na'am na'am na'am shehu a takaice shehu kamar yanda maulana ya gabatar da ku na'am na'am na'am na'am ana jina alhamdulillah shehu kamar yadda kuka gabatar Na'am, eh ana jin ka Eh ana jin ka. Na'am. Na'am, alhamdulillah ƴan uwa kamar yanda kuka Na'am, alhamdulillah ƴan uwa kamar yanda kuka saurari gabatarwa da daga bakin maulanmu a sayyidinmu rugurguza wahabiyawa da ƴan shi'a shine ce da Farhaduddin a insha Allah ƴan uwa za mu magana akan abin da ya shafi wato kisa da aka yi wa ƴan uwa akan hanyar su ta zuwa garin masoyi eh masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine garin Maulana Shehu Ibrahim Iyas wa sa'adatul anam radiyallahu ta'ala anhu a kisan da aka yi musu a cikin kasar Burkina Faso Maulana za mu so mu ji wanne irin dantuka aka to mana da su waɗanda za su wato a warware wa 'yan uwa irin abubuwan da suke faruwa a wannan kisa da aka yi wa masoya a kan hanyar su ta zuwa garin masoyi. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. A yau muna rana ta Laraba. daidai da sha takwas ga watan Rajab hijiran shugaba annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da takwas ga watan biyu 2023 miladiyan annabi Isa alaihi salam a yau kamar yadda masu sauraro da su ga kamar yadda kuma jagoran wannan shiri Shomala haya ya faɗa karatun ma yau ta saƙo zuwa ga gwamnatin Burkina Faso wannan ƙasa wanda take yankin afirka wanda take da suna burkina faso mun yi wannan karatu ne wato saƙonmu zuwa gare su na biyu kuma ta'aziyyanmu yan uwa musamman kuma wabil akasi yan failan bolana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an yau wato muna ta'aziyya bisa wannan kisan sanadiyar wannan karatu namu shine wato kamar yadda na sako wasu muryoyi gashi kuma a bangaren saki sarki zaki na sako wanda na so a sa wanda abubuwan ya Allah da abubuwan ya faru a gabansa kuma gashi na ibinsa ne Allah ya nufa zai yi gudanar da wannan karatu shine shi malai haya amma ba kuma ina ganin duniya duka ta ji abun da ya faru Ranan talata wato ɗaya kenan ga wata na wannan wannan wata ta ta ta sabon shekara ta miladiyan annabi isa watan biyu kenan yan uwa sun tashi daga kano da wasu daga cikin yan uwa daga ƙasar nijar da can kasar maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala wanda kowa ya yi wannan hanyoyi ma'arufai ne wajen bin su tun daga ƙasar Nijar in an mun tashi daga nan mukan yi Nijar mukan shiga daga Nijar mukan shiga Burkina Faso daga nan mukan shiga Mali daga nan kuma sai Senegal da izinin Allah duk wanda wannan tafiya na mota ya san wayannan su ne zango na kasashe da ake nan kasar Senegal wayannan yan uwa sun taso da su je maulidi ba wani abu da su je yi ba da su je ziyara ne kunnin kaula zuwa ga babban wato masharabin mu shine Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala sun shiga wannan kasa ta Burkina Faso wanda kullun ba dan ce maka wata ba kullun ba za ka ‘yan uwa cikin wannan ƙasa ko tafiya zango guda ko kuma tafiya wato afrad mutane ɗaiɗai mutum ya yi zango a nan ya yi zango a nan har zuwa senegal kullun ne sai ka amma wai wato mutum ɗaiɗai ba a ba wai zango ba ɗaiɗai da zango ɗin kullum ne ba da yi sati ba kullum ne sai ka samu matafiya da su cikin ƙasan nan su faɗa mali su shiga ƙasan maulan bishop ibrahim radiyallahu ta'ala amma abin takaici wannan kara wannan yan uwa sun ɗauki hanya wato kamar yadda na faɗa akwai hotuna nasu shahidan mutane wato a wani ruwayan an ce mutum goma sha tara ne a wani ruwayan hmm. kuma ce mutum goma sha takwas ne a wani kuma ma wanda na yi hira da wani ya ce mun mutum ashirin ne mutum goma sha biyar yan Najeriya mutum biyar kuma yan Nijar ake gaya mu nan yan uwa sun wannan cikin ƙasa za su je maulidi wanda akwai motan da muka turo ga motan su nan lezirus da kuma hoton maulan mu duka a ciki wanda duk duniya an san mu da zaman lafiya an san mu da zaman lafiya wani abun takaici ma su wannan ƙasa na burkina faso arziki muke ba su domin duk wanda da ya shiga ƙasan sai ya biya da yake ba wai na kiyaye lissafin wannan kudin su ta sefa na na nasu na ƙasashen rainan faransai ban kiyaye ba amma da rage faɗan adadin kowane mutum abin da yake biya mutumin najeriya in zai shiga kuɗi ne mai yawa ake biya ba wai akan shiga kuɗi ne a wuce ba hasali ma su biya da tsananin su suna daga cikin wanda suka fi tsanantawa in an zo godon su hankali ya fita shi ga shi malai haya sufi shi sai da ne dubu ko idan hanyoyi tare da su sun fi tsanantawa ma wajen haraji da suke karɓa kuɗin shigan ƙasa don wato mutum baiwa mutum bare ma gane cewa mu Najeriya muna da musama kwarai wajen wanda ba ɗan ƙasa bai shigo ya mimmike kafansa ba da ka san haka ba sai in ka tashi fita ka bar kasan nan shi ne da ka yi mamakin irin yadda za ka ga jami'an tsaro suke tsanantawa, to hasali ba kuɗi suke samu a hannun mutanen Najeriya wallahi Maulana Bashir da Dala ta lanu ta sanadiyansa abinda Burkina Faso suka samu na arziki na masu shi kasan abinda gwamnati take karba a hannunsu wallahi da da tara wato miliyoyi biliyoyi kai afuwa. kai a shekara a shekara da da a tara ka ji abun sai kai mamaki amma abin da kai ce wayannan sojoji wayannan baki na almajiran shehu kasa, da takaddun su na shigowa kasa, da takaddun mota na komai da direbin las kowa da takaddun sa na sai da shiga kasa daga kuma inda ya fito daga kuma inda ya je dama abin da da jami'an tsaro suka fi tsanantawa kenan ina ka fito a gani ina za ka je a gani kuma a caje ka baka da wani makami ba su ga arziki da suke samu ita kanta gwamnati banda 'yan kasuwansu don aka shiga kasan nan abin da ake mali shi amma yana yawan yankewa ko eh na network ne yake dan wannan scratching eh amma dai ana ji na garau eh ana jin ka normal insha Allah Maulana istamir to to shikenan masha Allah sabila da haka banda abin da 'yan kasuwa suke samu a gurin mutanen shehu radiyallahu ta'ala na sayan kayayyaki da ake yi daidai da ruwa wannan da ake saya da zaka ga irin kuɗaɗen da ake saya abun yana jewa amma duk ba su ga wannan arziki da muke kawo musu ba uwa uba ku? bayan ita gwamnati abin da take mora a cikin dan abubuwa da muka yi nazarin su guda goma sha biyar ne la'alla mu faɗe su duka la'alla Allah mu faɗo su daga ciki amma mu zo mu auna kuma irin rashin adalci da zalunci da suka mana farko dai ba mu shiga ƙasar ya izi na biyu sun san radiyallahu ta'ala sun san su wane ne almajiran shi babu wanda ya kai mu zaman lafiya na uku kuɗin da suke samu ita kanta gwamnati a hannu na hudu yan kasuwa abin suke mora a gurin abin ake tsaya a gurin yawa sannan na biyar ban taɓa tsammanin akwai wani lokacin da suka tsare a cikin point suka samu wani almajirin shi ko da da aska ba ko da da aska ga na biyar kenan babu yawo da makami duk inda aka samu ba mu yawo da makami mu almajiran shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an san makami? mu muna da makami to bai wuce calbi ba ga ta nan ita ne alamu wannan babban tuta ne namu bai wuce ba in ma muna da wata alamu kai hasali ma mu na biyu in muna da wani makami to bai wuce zikiri ba don gurin da duk aka tsare aka ki a bari a wuce abun da da aka ci yan uwa su saka zikiri shine halaran kuwa ba za ka sake jin komai ba bayansa, sai dai ka ci yaban manzon Allah sai dai ka ji giwa ne ko kuma ka ji alburda ko ishirin ya ko na abu wallahi ba mu da abin da ya wuce sai dai su ji wannan kawai na tashi tukunna a ba mu hanya mu ci kaga abin da kai ci ba mu da wani makami sun sani kaga shine hujjar mu na biyar kenan babu wani makami da muke yawo da shi kuma ba su taba kama wani almajirin shehu da makami ba kai na shida abun kunyan ma abun kunyan da zalunci shine shi wanda muka yi hira da shi ya ce ba 'yan ta'adda ne suka yi wannan kisan ba ya ce jami'an tsaro ne sojoji ne da kasan burkina faso kuma abin takaicin ya ce idan har aka haɗu da 'yan tawaye ma na kasan ya ce wallahi da suka ga mutanen shi sai dai ce Allah ya sauke ku lafiya ba sa ma tsare sai ce ce in har kuka kuma a hanya mai mun yan hawaye masu faɗa ya ce wallahi sai ya ce muku Allah ya sauke ku lafiya babu tashin hankali a cikin su kuma na bakwai shine ba fa yau ake bin hanyar nan ba ba fa shekara ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba tun bayyana cyber piracy ake bin hanyar nan kuma ba a taba jin mu mun yi faɗa da gwamnatin kasan ba ba a taba ji ba kuma na takwas abin takaicin shine wannan motoci da aka tsare an ce motar farko shine aka kashe mutum sha biyar ɗin Najeriya a mota na biyu aka kashe mutum biyar ɗin Nijar to duka fa wanda suka tsare ɗin nan su mutanen Nijar an ce sun same su ne a wani waje da Sahara ya rike su ƙasa da an san ƙasar Nijar da Sahara Sahara ya rike su motar kamar ta nufi sun fita suna tura hawa sai suka zo suka yi ataki suka ware waɗannan bayan Allah a ciki mutane biyar suka hare idan mutum na kallon wannan hoto na da aka ga wani bawan Allah nan daga nan tsakiya wanda akwai yarinya a hannunsa wanda wannan bawan Allah ana ce masa shewa da Abdullahi Ilyas wannan bawan Allah a shekaru aboki yawwa ko in ce abokina ne kuma abokinmu ne duka duk ahalin layi sun san shi musamman shehu Nasir a shek ado musa ta kwakulewa wannan sha'adin sahibinmu ne sosai yawa kuma hadimi ne wato shehu tijjani yes halifan shehu ibrahim mai rasuwa radiyallahu ta'ala anhu Na Maulana. Shi Maulana. Na Maulana, ana jinka Maulana. network din ne da yake dan yin eh, muna tare kwa eh muna tare maulana network din naka ne da yake dan yin scratch to ko saukan gyara ne insha Allah na eh to in za ku sauka ku gyara shi yayi normal ne eh normal to shi na kabila da haka wayannan bayin Allah ba a same su da wani makami ba wannan ba Allah shi mala da Abdullahi ne mahaddacin alkurani ne kuma malamin ilimi ne fannoni da dama Alhamdulillahi mutum ne bawan Allah kuma ya kai shekara ashirin a gidan amma muna tare ko shehu malaya muna tare maulana ana jin ka to kabila da haka ya na na ga wato ya dakatar da hotunan mu ne ba tare da tahriki ba yana tsaye to amma tunda ana ji alhamdulillah wannan insha Allah na wannan bawan Allah mahaddacin kura malamin ilmi ne ya amfanar da bayan Allah da ci shi a gaban wato surkuwarsa aka harbe shi sabiya da ya dawo nan Nijar ya yi aure ma ɗansa ɗan ne na can a Senegal shi ya fi shekara 20 a Senegal yana hidima amma shi mutumin Nijar ya dawo nan Nijar domin ya aure ma babban ɗansa sunan yaransa Zakariya shi ma akwai muryarsa da da fito da shi Allah da fa ƴan uwa da su ci yadda abin ya faru duk da shi Zakariya bai cikin mota amma da aka zo wace lokacin suna gaya masa akwai ƴan uwansa da ƙannansa da wasu ƴan uwa na zumunta an je an yi auren juma'a da ta wuce juma'a da ta wuce ba wannan na sati da ta wuce wannan juma'a ta zo da jibi sati biyu kenan aka yi auren aka taho da ita yarinya amarya da wasu 'yan rakiya na fannin bangaren amarya da bangaren shi ango aka taho da aji gal shi ma yana nan makaranci ne na Alƙurani, mai girma a nan Senegal ne suka zo suka tsara wannan bawan Allah wannan bawan Allah daga cikin ta'addanci da aka mana dukansu wanda aka musu kisan gillan nan mutanen kirki ne domin akwai ɗaya daga ciki wanda ake kira malam wane ne gwammaja wanda kai ne ma na kai postin ɗinsa ah, Malam haya. Malam wane sunansa gashi nan shi ma a gefe nan haka. Na'am. Kana jin abin da nake faɗa kuwa? Na'am, magana ta kace tana ɗan yin sikirat, Ina jin ka Maulana. To bari saukar dai gaskiya in gyara. Bari saukar in gyara eh. ne canja network din. Eh idan da iko eh a canja network din. Eh. Bari canja network. Genau. To, uh, alhamdulillah ‘yan uwa, afuwan uh, sai di Burhanuddini network yana ɗan bashi matsala, insha Allah yanzu nan zai dawo. Alhamdulillah ‘yan uwa kamar yadda kuke ji daga bakin sai di Burhanuddini yana magana akan wato kisa da aka yi wa ‘yan uwa uh, waɗanda suka wato tafi ziyarar Maulana Mushu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zuwa garin Kaulak inda waɗansu sojoji daga cikin sojojin Burkina Faso suka tare su wato suka yi musu kisa kisan gilla kisa na rashin mutunci wannan wato insha Allah ƴan uwa abin takaici ne abun bakin ciki ne abun ban haushi ne wanda kuna ji kamar inda Saidi Burhanuddin yake faɗa duka waɗannan mutane wato mutanen kirki ne mutane ne da suka shirya ziyara zuwa garin masoyi dan girman zatin Allah kamar yadda yan uwa kuka ji sai Ibrahim yana ba da labari walamma shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu tataccen masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaunarsa da shugaba alaihi salatu wasalam ya wato ya fizgi zuciyar waɗannan masoya suke so su je su ziyarci masoyi wanda kowa ya sani walamma shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin diwaninsa yana cewa yuhadiruni fitiyanu sidikin قد اكلسوا الى الله قصدا لن نموت ولن نحيا ولم شو ابراهيم yayi wata iriyar magana a cikin diwaninsa wacce wannan maganar idan zamu fitar da hukuncin waɗannan mutanen wato zamu iya shigar da su a ƙarƙashin wannan baiti na diwanin maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yuhadiruni fi tiyanu sidikin maulamu shehu ibrahim ya duk wanda kaga ya zo gudiya wato yana zuwa ne a matsayin mai wato mutumin kirki mutumin allah wanda ya gazgata Allah kuma ya gazgata manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi haka kadri wa miqdaril azim su, sun tsarkake niyya ba sa nufin kowa sai Allah ba sa nufin kowa sai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi haka kadri wa miqdaril azim wala mushi Ibrahim ya ce za ka ga waɗannan mutanen ana yin wata iriyar soyayya ba a mutuwa kuma ba a rayuwa kamar yadda yan uwa suka ji kuma suka gani waɗannan bayin Allah ba su shirya wannan tafiya don neman duniya ba ba su shirya wannan tafiya don neman wani abu wato na rayuwarsu ba a'a sun shirya wannan tafiya ne don girman zatin Allah aka kurin aka tare su aka tare bayin Allah waɗanda suka nufi garin masoyi don girman zatin Allah yan uwa aka yi musu kisan gilla wannan abu ne na wato bakin ciki wanda Ah, muna kira ga wato gwamnatin ah, ƙasar Burkina Faso lallai ta fito wato ah, ta kwatar wa 'yan uwa haƙƙinsu kuma ta yi abin da ya dace akan wannan maganar kamar yadda na ga shugaban ɗarikar Tijjaniya maulanmu Saidi Muhammadu Sunusi na biyu ya fito ya yi magana akan wannan muna fatan insha Allahu wannan ƙasa ta Burkina Faso za ta fito wato ta yi abin da ya dace a bisa hakkin waɗannan 'yan uwa shahidai waɗanda suke nufin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa kamar yadda kuka kamar yadda kuke ganin mu kai tsaye muna tare da wato Sayyidi Burhanuddin akan maganar wato kisan da aka yi wa yan uwa a kasar wato Burkina Faso akan hanyar su ta tafiya wato ziyarar Maulana Musho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a mana afuwa Sayyidi Burhanuddin ya samu matsala na abin da ya shafi network insha Allah yanzu nan a yan uwa zai dawo ai mana afuwa yan uwa insha Allah yanzu nan sai Ibrahim Dini zai dawo idan ya dawo za mu ci gaba da wannan program a to ba mu san subhanallah to har yanzu dai yan uwa muna sauraron sai a har yanzu dai ina ga network din nasa ne ya dan ba shi matsala a afuwa yan uwa sai di da dini dai muna sauraron sa har yanzu dai bai dawo ba muna fatan sai di da dini Eh, afuwa yan uwa muna tare da muna tare da ku muna sauraron saidi burhanu dini Aman afuwa yan uwa saidi burhanu dini yana tare da mu yana nan zuwa insha Allah eh bari mu saurari wannan yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin wani masoyi insha Allah yan uwa muna sauraron sai bi Ibrahim Gini idan ya dawo za mu dora daga wannan program insha Allah mu saurari wannan waka ta yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kabarin masoyi ya ce kinka da zazzauce aikin ka na gano da akwai dace Ya yayan uwa batoni na dace na kama wanda shi ne Zane na wanda shi ne tsani na rayu ka yare ba ba da san gaba ne da komai ya mustapha dalilin samuna kana kira ka amsa bukatuna a ah, muna sauraron sai ibrahim jini insha Allah to alhamdulillah Assalamu ah, ya dawo? Na'am. Mala ai na jima da dawowa network din ne baka hauro da ni ba ina jin ka duk bayanan da kake yi. To afuwan Maulana. Ina ta maka sallama ba ka ji na. Ai ban fi minti ban kai minti ɗaya da sauka ba na dawo. duk bayanan da kai da bayanan da shehu Ibrahim yayi ina ji kaga karanta mana to abuwan alhamdulillah wannan bawan Allah shehu malam Abdullahi Inyas daga cikin wanda ya zo ya daura wani wannan dana sa juma da tuce aka ɗauki amarya za a tafi suka zo suka tsare su suka fidda su daga mota suka harbe su a gaban wasu daga cikin 'ya'yansa da wannan surkuwa nasa wanda aka ɗaura aure da 'yan rakiyar amarya aka masu wani irin kisan gilla wanda Allah ba dai bari a taba irin wa'innan bayan Allah jinin su ya taba a banza ba Dukkansu almajiran shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala zababbun mutane ne duk wanda ka zubar da jininsa sa to Allah bari bari ba tunda Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan to fa jazaa'u jahannam khalidan fiya wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu kuma wa adda lahu azaban azima wannan kisa da ganganci aka yi da ganganci da kwalakanci tunda an tsara wannan mota na bayan Allah ana kallon su da su, da su, aka tsare su kuma kullum suna bin hanyar nan an san ina da su je aka musu wannan kisa na walakanci wannan abu dole bakanta mana rai duk musulmi mai imani in ya ji dole ya bakin ciki ballantana kuma ce almajiran shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sabiya da haka wannan shi malam Adamu Abdullahi daga cikin alkhairori da kafa ba na mantawa akwai wani group mu da muka yi wanda group ne aka yi ne group din muna kiranta group mai suna sabiya da wanda suka bude group din sun bude ne da sunana to eh, ina muka kira ta group mai suna to wannan gurin mai suna muna hada salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk juma'a kuma wannan gurin ta kai shekara uku wanda idan na faɗi irin salatin da aka yi a wannan gurin to a sai di kuma an ɗan samu a filiya na network so Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita mana wannan network alfarmar amin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wannan group namu an yi salatittika shi mala haya na maulana wanda shi shi mala da abdullahi yana daga cikin jagorori a group din wanda group din ta kai shekara uku yanzu na kaman an shiga na hudu idan da faɗi mm. irin salatin da aka yi a wurin wallahi tallahi wasu da su da su ji tsoro dan an yi mm. salati biliyoyi dan ke ce maka biliyoyi an yi salati annabi wato ya wuce ce maka ɗaruruwan miliyoyi wallahi an yi mm. salatin annabi ya kai a sanadar ce da shi ya kai biliyan hudu salatin annabi to shi shi mala adam abdullahi abinda nake so na faɗa anan shine ana ci na ko na Maulana ana jin ka. Yawwa, shi Malam Adamu Abdullahi abinda nake so in faɗa anan domin abin da yasa nake so in kawo alkhairin su dukkan su wanda aka musu kisan gillan nan suna da alkhairori amma wato alaka na da shi ta fi eh, shi yasa nake na fi sanin nasa wato sai ya je ya ɗauki irin wannan aiki na grup mu. sai ya je gefe ya buɗe wata grup sunanta ya sa mata Muhammadun Rasulullah sunan grup ɗin ita kuma muna kiranta grup muna kiranta mai babban suna muka ce gurubu gida a gida mai babban suna sabiya da sunan shugaba ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce shi kuma sai ya ƙara da shi wancan muna yin zallar salatin annabi wanda ana hada salatin duk alhamis da juma'a da asabar zuwa yamma to na daga nan ya fara gurubu kuma kowa ya ai dama gurubun abokai take kowa ya turo abin da ya ga dama na alkhairi amma daga alhamis juma'a zuwa asabar zallan salatin annaba ake saboda da aikin da ya dora mu kenan radiyallahu ta'ala to shi nasu ne bude Muhammadu rasulullahi gurin mai babban suna sai ya buɗe da ana istighfari ana hailala ana salatin annabi wanda shi ma ana karɓa ranar juma'a da asabar da lahadi eh, juma'a da asabar alhamis ke da juma'a da asabar wato a wannan gurin malaya idan ka ji irin hailala miliyoyi miliyoyin hailala da aka yi da istighfar da la ilaha illallah da salatin annabi wallahi tallahi in kace adadin abubuwan da aka yi Allah ne kawai sauki adadin da aka yi dan na nemi na yi hira Bolana shi kamar wannan da ma billahi da kuke magana kuma shi ne asasi na wannan hutun da ake ambatan Allah da yawa. Na molana na ce shi sai di malam adamu abdullahi shi ne a sati kuma na ambatan Allah wani wata ala da yawa haka ba eh, shi wala ya ji abin da ka faɗa ba ne to ɗinka ya ɗan dakata daga lokacin na ce na ji kana magana a kan wannan ambatan Allah wani wata ala da yawa a wannan gurub da aka buɗe shi ne na ce kuma shi Sheikh Mala Adamu Abdullahi shi ne na bude wannan din da ake yawan ambatan Allah a ciki. Ana jina Maulana? Na'am, Maulana ana tare da ni? Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Maulana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yanzu kuma shau malaya network ɗinka ne kai kuma yake scratch. Wasu duk abin da ka faɗa na ina mai gaya maka ban ji ba. <laughs> To afuwan sai di. Amma yawa yanzu na jinka. To alhamdulillah. na ce na ji <clears throat> kamar yadda kake ba da labari na group da aka bude na salatin annabi alaihi salatu wassalam da kuma group na ƙarshe wannan wanda kake magana mai suna wanda aka sa sunan shugaba alaihi salatu wassalam ka ce idan mutane suka ji irin adadin wato ambatan Allah subhanahu wata'ala da ake a cikin wannan group za su yi mamaki shine nake tambaya Nace kuma shi a Sheikh Malam Adamu Abdullahi shi ne hmm. sati na bude wannan group din sosai mako shi ya kafa ta sunanta Muhammadu Rasulullah shi ya kafa ta akwai wata group din kuma da yake ba da karatun addini yana amsa fatoyi har wani sa'in ma yakan gayyace mu mu shiga mu dan taya shi amsa tambayoyi sunanta makarantan zauri sunanta ta hmm. group din kenan makarantan zauri wallahi hmm. wato wannan ba Allah da wa'innan duk da dai wato haka dai Allah yake lamarinsa wato suna daga cikin wannan bawan Allah yana daga cikin bayin Allah wanda Allah yana jin kunyan irin su sabiya da kuma yawan zikirin da alkhaironi da suke yi Allah yakan kalli irin su Allah yakan kalli irin su juyar da masifa in ta niyan sauka a cikin duniya wato asarar irin su wallahi da mun sani da kuka da da a wallahi a duniyar nan yana da yawa duka wanda aka musu wannan kisan gilla amma dai kamar da kake faɗa shi shi mu ne muka fi alaƙa. muka fi sanin eh. irin abubuwa da na alkhairi da ya kafa wannan shi mala da mafillahi in yes har ga Allah wato a can ma kuma na biyu gonan shau tijani in yes na a can mm. kaula halifa kenan mai rigayi mm, yana daga cikin wanda gonayen take hannunsa akwai gonansa a can darin daru daru bitan ne aka ce ko eh darin bitan wanda shehu tijani yes yana da wani gida ma a gurin kuma yana da wata iyalinsa ma a gurin an ce wajen garin kakanninsa ne kamar mahaifiyarsa yar wannan ƙauyen ne daril fitan ai daril fitan kai daril fitan dan so da muka magana da shi wani sai yakan ce mun bai madinat kaula in nace mun ziyara yakan ce to bai nan yana ƙauye yana daril fitan wajen kula da gona eh sabila da haka wannan bawan Allah ne mai ikilasi sosai sosai wanda yayi aiki wa addini ainin ainin kuma ya koma zuwa ga Allah Allah ya masa wato rahama ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kansa dai malam bawan Allah nan da ba malam haya a zakiru a wannan kai a ban maja Kano wanda shi kansa na ji saidan da ka faɗa a kansa cewa kace mutumin kirki ne da ma'anan kalma mutumin mm, kirki ne da ma'anan kalma wannan duk almajiri in ya ji bawan Allah ya ce wannan salihi ne da ma'anan kalma ko wannan malami ne da ma'anar kalma ko sufi ne da ma'anar kalma to ana nufin wanda ya zamo wato da iya ce 99% wato ya cika a kira shi mutumin kirki yawwa sabi da haka shi kansa wannan bawan Allah rayuwar irinsu wallahi kau da masifa ne a wannan doron duniya irin tamu a cikin kwai bayan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masu raya masallaci da yawa Allah so da yawa idan Allah ya nufin saukar da bala'i a duniya in ya kalli masu umarul masajid to yakan ju yadda a wannan masifa ya fasa saukar da ko a rage ta sosai albarkan wa'annan masu raya wato masallaci to sannan akwai wani ɗaya daga ciki wanda ake kira zakir tukur katsina wanda shi ma ka ji sunansa zakiru tukur katsina wanda shi ma wannan bawan Allah ne wajen zikirin Allah da salaha duka dai sannan akwai wanda ake kira zakiru tilmizu eh, shi zakir tilmizu ban san dan wani jiha bane Hmm. amma shi ma duka akwai hotunan sa da muka turo ma sarki zaki a takaice yan uwa wannan kisa da aka yi an kashe mutane ashirin in mun ɗauki ruwayan mutane ashirin ko kuma an kashe mutane goma sha biyar in mun ɗauki wannan ruwaya ko mutane goma sha takwas ko sha tara wanda ba su ji ba ba su gani ba to saƙonmu zuwa ga wannan muna ta'aziyya kenan muka faɗi irin aiki no idan bayan Allah ta'aziyya kenan muka fara gabatarwa ƴan uwanmu musulmi musamman tijjanawa ƴan failan shekurai ibrahim radiyallahu ta'ala su kuma yawa sabo na eh, a lokacin da ka fara zancenka ka fara da maganganu guda biyu ta ce dama za a yi ta'aziyya da kuma jan kunne da isar da sako zuwa ga gwamnatin kasar burkina faso kana nufin yanzu a misali ana kan doron ta'aziyya ne za mu shiga ga dangadan wajen isar da sakon da muke so mu isar zuwa ga kasar Burkina Faso ko kuwa yaya a al'amuran suke. Wannan haka yake shi ma Haya yanzu kamar na gabatar da ta'aziyya ne amma akwai shauran ta'aziyyar ma za ta zo daga ƙarshe wannan yanzu da mu hau ainihin wato topic namu tare da cewa ba wai tsayawaitawa dami ba amma shi ne yanzu ne da mu ba da ainihin sako masu kasan wato Burkina Faso ma gwamnatin su kuma wato musamman jami'an tsaro nasu musamman kuma inda suka yi wannan ta'addanci. Saƙonmu na ɗaya ga gwamnatin Burkina Faso shine wato muna kira wato da kakkausan murya mutu janawa almajiran shi Ibrahim kuma duka faɗin duniya kamar yadda mu ya fito ya yi magana shi halifa Muhammad Sulusi wato martaba sarkin Kano tsohon sarkin Kano kenan. ya fito ya yi magana kamar yadda sakatare na ansarin Tijaniya, a jami'ar ansarin din a Tijaniya, shi ma ya fito ya yi magana sannan wasu daga cikin bayan allah sun fito sun yi magana sabila da haka kiran da muke ma gwamnatin burkina faso kada gwamnatin ta yi zaton wannan fakisa kisa banza wallahi kasi zaton da ta tafi banza abin da muke gaya musu kada su yi zaton jinin wa'innan bayan Allah sun kashe su gwamnatin ta ja ta yi shiru don an ce halifan mu ma shau bahi ya yi magana ma gwamnatin kasan amma ba mu san a yanzu haliyan abin da ake ciki ba amma dai muna gaya musu kada su yi zaton wato muna kira gwamnatin daga kauzan murya sako na farko kada su yi zaton wa'innan jinin mutane zai tafi a banza shi ne sakonmu na farko wallahi ba zai tafi a banza ba mun yi rantuwa ba ke tafi a banza ba. Na'am sai di. Na'am sai Na'am. Na cin kashi ba da Kamar magana da kake yi na cewa sakon waɗannan ‘yan uwa shahidai ba zai tafi a banza ba. Na san wani zai tunanin kamar da akwai wani mataki da ake tunanin za a ɗauka ko kuwa menene abin da asalin wannan kalmar naka na jininsu ba zai tafi a banza ba yake nufi. Alhamdulillah shi malaya na ji daɗin wannan tambaya da kama. wannan abin da magana na take nufi na cewa jinin su bare tafi a banza ba to ɗayan abu biyu ne ko na ɗaya abin da muke nufi da bare tafi a banza ba su fito su nemi afuwa gwamnatin ta zo ta nemi afuwa a gurin tijjanawa na biyu ta biya diya ta biya diyan jinin wa'innan da jami'an tsaron ta suka biya suka zubar yawa shine na uku kuma idan ba ta yi ɗaya daga cikin wa'innan ba to da mu kai ƙara gun babban kotu ka san mu ba mu da tashin hankali ba mm, gaskiya ne babban kotu mu ba mu da tashin hankali kowa sani duk gun da kaji an mana ta'addanci wala zalunta mu koya kai sabiya raka ƙaran da namu kai gun babban kotu ko shine kotun da ba da ba a zalunci a gurin mm-hmm. wanda kuma mai kotun san da ya rantsuwa yace ya rantsi da girmansa da zatinsa sai ya taimaki wanda aka zalunce shi ko da bayan wani zamani shine rabbul izzati Allah subhanahu wataala shine gudun da ne na uku da damu kai sakon wurin mu kuwa Allah kuwa tunda Allah ya ce ya yi rantsuwa da zatinsa da girmansa wa bi izzati wa jalali ya ce ya ce na rantsi da zati na da girmana sai na taimaki wanda aka zalunce shi hasali ma a wani ruwayan annabi na ce mu ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi ittaqu da'awatal mazlum yau ku ji tsoron addu'a wanda aka zalunce shi domin babu tsakaninta da Allah babu hijabi yana yi Allah zai karba to wannan shine yaqinin mu da nake cewa wallahi ba ta fa banza ba in sun fito sun nemi afuwa to shikenan ko da gangan suka yi sai mu basu dama mu ba san mu da tashin hankali ba sai mu yafi eh tunda Allah ya ce wa shugaban mu annabi Muhammadu kuzul af wa bil warin aljahil sai mu kyale su mu kauda da jahilcin da suka mana kuma su biya diya shi ne yake tabbatar da neman su ya tabbatar da gaske idan suka biyo suka wannan to shi kenan komai ya wuce amma ba su yi ba idan muka kai kara dama wanda aka yi fi mu kishin su shine Allah na zama karanto ayin Qur'ani tare da cewa mun san Burkina Faso majoritin kasan ba musulmai bane haka ma gwamnatin majoritin su ba musulmai bane amma don ba su ba musulmi ba ko addinin su bai yadda ka kashe bako ba tare da ya keta dokan kasan ka ba ba tare da ka kama shi da makami ba abin da kai ma kuma ka san wannan bakon ya san ka gidanka kullum zai wucewa sa babu wani doka a cikin dokan su ma ko da da ba na musulunci ba ko constitution na kasan da ce ka kashe mutum haka kawai ba tare da wani laifi ba babu wannan sai da in muka kai gun Allah wallahi Allah bari bari ko kuma Allah ya annabi ya faɗa addu'a wanda aka zalunce shi Allah na karɓanta nan take to muna ji musu tsoron abin da zai biyo baya tabiya da mu an san mu ali zikiri da kuma salati mu manzan Allah an san ba wanda ya kai mu duk duniya zaman lafiya kar su yi zaton wannan maganar mu kamar abun abun wasa wallahi wannan jini da suka zubar muna maimaita bare ta fa banza ba abin da kaga in Allah ya yi musama a kai to shine sun ba da diya sun kuma nemi afuwa na hudu kuwa shine ba za su sake yin haka ba ɗauki alkawari ma almajiran shi haka bari ƙara faruwa ba da da ka tafi sun yi haka muna kyakkyawan zaton Allah da iya hala duban afuwan in ranmu ta yi daɗi to shi ma Allah ran halaransa ta musu musama amma fa in suka yi abin da malam bahaushe yake ce suka yi kunnan uwar shi ma'ana suka ci kamar ba su ci ba to muna mai tabbata su rubuta ba tare da wani jimawa ba wallahi abin da zai biyo musu baya na rashin jin daɗi a ƙasan musamman musamman wanda suka yi wannan aika-aika da ita kuma gwamnatin ƙasan uwa uba da ta ji ta gani burkan su da yawa bai cika dan na tabbata ma dan an dora mu akan ladabi mai kyau kamar yadda maulan mu shehu ibrahim mu dama ba dora ma a tashin hankali ba yana gaya mana ya faɗa da yawa cewa yana cewa wato idan aka buge ku to kar ku bugi kowa kar ku zagi kowa kuma la tadribu abadan la tashtamu abadan wa idribtum fasabaran innakum subur haka shubra yake faɗa mhm. yace kada ku bugi kowa har abada kar ku bugi kowa kaga shehu ashe domin da aka hana shi duka yaushe da aka shi da makami shi yasa mun baraka taba ganin mu da makami ba na maulana eh, kamar waɗannan maganganun da ka karanto na maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu da yake cewa ah, kada mu daki kowa kada mu zagi kowa idan ma an dake mu kada mu rama hmm, kamar wakan ishara akan mu ne mafiya tsada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mu na a al'ummar mandala su sallan kuma almajiran shehu tijjani yan fere shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kwarai da gaske kwarai da gaske sabiya da ai kaga in ka lura ai irin wannan abubuwan da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ke ya yi eh, kwarai da gaske yasa an ka lura ko yaki kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yaki sanda aka ta cutar da shi aka hana saye da sayarwa masahabbai yunwa ne aka bige su aka yi amma nan bai taɓa umarni a rama sallallahu alaihi wasallam har lokacin da aka yi hijira ma aka koma madina cutan da ta yi yawa tukunna Allah ya ce ku zina lillazina yuqatiluna bi annahu zulmu wa inna Allah ala lasrihim laqadir haka annabi Allah ya ga manzo Allah an yi izini na ga wanda ake yaƙa su waɗannan maganganun na Maulana Shehu Ibrahim kana nufin da akwai ayoyi da hadisan da suka yi daidai da irin waɗannan maganganun na Maulana Mushe Ibrahim kenan sosai ga wannan aya uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulm mhm. an yi izini ma wanda ake yaƙan su su ma su kare kansu su biya da an mhm. zalunce su wai Allah ala nasirin lakadir Allah yana da iko da ya taimake su amma kaga duk abubuwa da aka yi da ba a ce a kawo yaki a hau ba mhm. shi yasa ba Allah Allah subhanahu wataala shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kage wa'azi mai kyau kuma mai Allah da yawa daga cikin sahabbai wanda da ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya iyayensu suna cutar da su amma annabi na ce su je su musu biyayya ka duba irin yakin abubuwan da ya faɗa a sulhu da biya. ka duba yadda annabi da ya zo zai shiga maka ka duba yadda ya shiga garuruwan da aka yaki an sanar da su sai an yi kaza duk dai ba a zo a afka wa mutane ba sani ba tare da cewa an zalunce mu tabi da akwai ayoyi da yawa irin yadda Allah yake cewa annabi khuzul afwa wa amir bil qurbi kamar ayar da ta kawo warin alil jahili da shauran su dai irin cewa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa wannan subhanallah ayan nan to ka san sha'anin Qur'ani yawa ayan bai zo mun ba sai bai yake yake cewa idan an muku mummuna ku yi kyakkyawa yana ce wala wa wala ilaka wala ilaka illa zu hazin yawa ayatan da Allah subhanahu wataala yake yake faɗa dai akan haƙuri din nan cewa haƙuri dai haƙuri haƙuri cewa mun mutum ya maka mummuna ka masa kyakkyawa to mu yanda shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya dora mu kenan har yake cewa na'am na'am akwai wani suna da ake ake gaya wa almajiran Shehu Tijjani da yawa daga cikin mutane har ma waɗanda ba musulmai ba suna kiran su da shugabannin wato zaman lafiya na duniya hakan yana da tasiri da irin waɗannan ahadisin na annabi alaihi salatu wassalam da kuma ayoyi na alkur'ani mai girma hakan yana ishara kan wato suna yin riko da sunna ta annabi alaihi salatu wasalam da kuma alkur'ani mai girma shi isa suka tasirantu da wannan sifar sosai ma ko ai wannan a fili yake mala haya sosai ma ko a fili yake yawa mu tabiya da rukun mu da sunna shi yasa ba mu jayayya da gwamnati ba mu jayayya mu da mu kawai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya sai dai mai hatta hukuma kuma innan hadisai akan haka suna da yawa inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gwada cewa a yadda wato mu tarbiyyar mu ya zamo ko tarihin maulan bishau tijjani da la ta'ala in lokacin da ya hijira daga nan aina mali ya koma can ainihin fas ai kaga wannan sarki daga cikin sarakuna na turkawa na lokacin ya nemi yaƙi da shehu tijjani radiyallahu ta'ala amma shehu sai ya ga da a zo a zub da jini gashi musulmai ne da musulmai kuma nasara tana tare da mai haƙuri tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innan nasara ma'a sabri innan nasara ma'a sabri eh, kuma Allah na cewa annabi fasbir sabarin jamil kai hakuri kai haƙuri. kuma wa ma sabruka illa billah wala ta tahzan alayhi wala ta taku fi dhikri mimma yaqulu inna Allah ma allazina taqawwal ladzina hum muhsinu to ka gani sabi alaka Allah da ya ga irin wannan sufofi shautu ta irin wannan ayoyin lura gashi ne sarkin azzalimi ne kuma musulmi ne amma shehu ya ga da ayi yaki kuma da an yaki mu ne da nasara amma shehu ya hakura ya ya ce a bari ya shehu Tijjani ko aka wai gari yayi hijira da wasu tsiraru daga cikin almajiransa to tunda babu jagora da ya yaki sai aka bar masa garin kuma daga baya tarikan ta zo ta mamaye ko ina to wannan hakika duk irin taku da irin na annabi Muhammadu da aka hana shi shiga na Kaduna ya da biya aka hana shiga gashi yayi mafarki Allah ma ya gaya masa Allah ya gaya wa annabi laqad sadaqakum Allah laqad sadaqa laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil qalbi bil haqqi la tarkulun la tadkhulun al masjid al harama insha Allah aminin muhallikin rusul mukassirin la taqamu fa alima ma la ta'lamu fa ja'al min dun zalika fatahan qariba huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yusiru ala din kulli wa kafi billahi shahida muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan gashi an mafarki annabi ya shiga maka yayi ne amma da yanzu suka hana shiga annabi ya ce a haƙura sai na wuri ya ce ba mu ne akan gaskiya ba annabi ya ce a haƙura aka ce wannan shekara biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura irin yadda aka musulunta ma ya fi yadda ake ma yaƙi a tsakanin to irin wannan shehu tijani ya ɗauka san bai umurtan mu da faɗa sallallahu alaihi wasallama ai radiyallahu ya haƙura kuma ɗariƙar tijaniyar ta zo ta mame shi ma shi ibrahim anan ya gaya mana cewa kar mu zaki kowa kuma wa in durubtum fa sabaran in ma aka bige ku ku yi haƙuri innakum suburu kuda ma masu hakuri ne idza nadartu man qablakum min tuqatin kad abu wasafu is gairuhum makar yace idan kuka kalli wanda suka wuce kafin ku na bayi Allah masu tsoron Allah sun yi yakiya sun yi rangwami yayin da isgairuhum makaru yayin da wani su ya shirya musu makirci su duk sai suka yi hakuri suka kyale kaga duk irin mutarbiyan da aka mana ba ce karama da wato mummuna da mummuna ba yawa sai ya ce uditu lisra'in nasiri fasabiru hmm. shehu ibrahim shehu ibrahim ya mana albishi ne ce an riga ba an shirye da ku hanya madaidaiciya uditu lisra'in wato nasiri an riga ba an shirye da ku ga hanyar cin nasara ku dai fasabiru ku yi juriya ko fan nasuru fi sabri kaci shehu Ya yace cin nasara fana cikin hakuri wal a'aluna man gafaru yace madaukaka ba su ne wanda suka yi yakiya wannan hadisi ne na manzo Allah wanda yake cewa babu abin da yafiya yake karawa sai ɗaukaka. duk wanda ya zalunce ka ka yafe masa ko ka bar shi da Allah dama matsayin da ake so ainihin aje ka yafe masa harkurin Allah to ka daukaka kansa gama na annabi sallallahu alaihi wasallam to ka ji abin da shi Ibrahim fa nasru fis sabr wal a'luna magafar nasara yana cikin wato cikin hakuri kuma madaukaka su ne wanda ne suka yi hakuri wanda suka yi yafiya shi wuce iza mana ana iza mana ana masajidal ilahi ba ma haza bi awwalihi wal qawmu kasabaru yace idan sun ana mu shiga masallacin Allah ma shi lokacin an yi shi Ibrahim yayi wannan baitoci lokacin ana tsakan cutan mu yace idan sun ana mu ma masallaci musulmi ana mu shiga shi wuce to fa ma za fa ma fa ma haza bi awwalihi wanda fa ba shi ne farko ba mhm. wal qawmu bayin Allah magabata an musu irin wannan kasabaru kuma suna kura yashau ya ce na hazu ka hazmi lazina na falana bil mustafa uswatun walaki ka kaji fashe ibrahim radiyallahu ta'ala abin da ya dora maka Ya ce to sai aka yi tafiya irin daura da wa'inda suka wuce kafin falana bil ya ce hakika albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata gare mu uswatu koyi ya tabbata gare mu ga manzon Allah wal haqqu gaskiya fa yantasiru shine yake yin nasara sabiya da haka shehu Ibrahim ya kawo irin wannan baitika da yawa irin abin da ya dora muke nan sabiya da haka sakon da muke gaya muna nan kar yan makar yan uwa su su shafa kar yan uwa su shafa muna nan dai akan sakon da muke tura ma can da ta ba sakonmu da muke ba ma kasan Burkina Faso shine muna mai tabbatar musu muna nan shine sakon da muke gaya musu ba mu so su hau matsayin da za su zo suna inna lillahi domin ko da ba mu musu addu'a ba bara mu musu mummunan addu'a ba dan ba dora mu ba akan haka mhm. amma ba la yuhibbu jahara bisu, min alqawli illa man zulim mhm. eh Allah baya san bayyana mummunan aiki sai ga wanda aka zalunce su. Kare haka in ma mun fito muka muka yi mummunan maganganu to wannan ba laifi muka yi ba dan Allah ya istisna'i ya ce sai wanda aka zalunce su sabiya da aka sakon ku zuwa gare su su tabbata su tabbata gwamnatin Burkina Faso ta ɗauki mataki akan wannan al'amari amma in suka ki daukan mataki suka yi kunnan oshe wallahi muna mu tabbatar ma kasar abubuwan su da yawa ba za su kai labari abubuwan su da yawa zai rikici sabila da Allah yana kishin taba bayin Allah irin wannan zalunci kada a fili wanda babu wani gaira ba dalili abin da suka yi sabila haka muna kiran wannan ƙasa na Burkina su gaggauta fitowa wa'annan buji matakin da suka ɗauka akan wa'annan jami'an tsaro nasu su kuma nemi afuwa su kuma biya diya Allah ya wasu su biya diya in sun kida mu kaiwa Allah kuma kaiwa wa Allah da gani bara mu zauna muna wato musu munanan addu'a Allah ya lalata su Allah ya kaza ba a abin da dami shine da mu ce Allah ka ga abin da suka yi kuma Allah ya sani tabiya da haka da mu ce ubangiji ga ka ga su wa'inda duk wanda da hannunsa a ciki tabiya da ƙasa duka akwai shi alhambayi rami addu'a ma ƙasa duka ba amma wanda hakkin haka yake kansu muna faɗa musu su fito su ɗauki mataki in sun ki wannan abun cikin ƙaramin lokaci wallahi Allah dai musu abin da yake mara daɗin ji kuma ba mu fatan a je ga haka kuma wato ba kuma kasan burkina ba hata ko ina ƙasashen duniya duka kamar da muke faɗa an mana saida haka a ƙasar nan tamu ta najeriya an zo an yi zikirin juma'a shekara biyu kenan da ya wuce ba shekara ɗaya ne ma ana tsammani ko ko ma bai shekara ba ma ko yawwa yan uwa anan nan suka zo nan bauchi zikirin juma'a nan gidan Maulan Bushe Ɗaro Usman Bauchi ah, sun ɗauki hanya a Fulatu aka je aka tsare su aka musu kisan gilla na walakanci wanda da mu ne muka yi haka sai mun rasa inda da mu sa kanmu ko da da mutum ɗaya ba kashe mu ko da muke ba taɓa jin almajirin shehu ya kashe ko kaza irin wannan ya faru da mu da yawa an sake taɓa dawa daga maulidin shehu ibrahim ma radiyallahu ta'ala anu da aka yi a neja ba na mantawa nan gefen ƙauyukan kaduna cikin filato din aka dinga atakin din motocin mutanen mu wanda babu wanda ya kai mewa a kasan nan babu wanda ya kai mewa kuma yau da da fito yawa da fito mu ce kulle ko gwamnati wallahi sai dai ta ba mu hakuri amma ba a dora mu akan wa'annan irin ba a dora mu da fada da shugabanni ko su ba shi yasa muka fi kowa zaman lafiya muka fi kuma kowa nasara saboda da lamarin mu duka mun bar shi wa Allah ne subhanahu wataala to shin malai ni ina ganin anan da tsaya sai a bude Abin nan ke tariki ya buɗe wannan amma duka duka bana na wuce minti sha biyar ba dan ni bana karatu mai tsayi wanda za su fito fa albarkacin bakin su akan wannan abu da ya faru Allah ya saka da alkhairi maulana ah, alhamdulillah kamar yadda ka karkare maganar ka da tura sako zuwa ga ah, ah, gwamnatin kasar burkina faso to insha Allah maulana muna so kamar yadda aka isar da wancan sako su ma 'yan uwa wato a ƙara musu a cikin wato da siyar ce ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato maganganu waɗanda za su ƙara kwantar da hankali da kuma saukar musu da nutsuwa a zuciyarsu su ƙara samun sukuni a bisa wannan raɗaɗi da rashi da suke fama da shi za mu so mu samu wannan ko da a mutu ɗaya ne alhamdulillah yau ba haya Allah ya saka da alkhairi ai wannan a sako da ka faɗa a gaya ma ƴan uwa lallai wa'innan wanda suka koma zuwa ga Allah wato dami bakin ciki na rashin su amma kuma a baɗi ne farin ciki mi ce yi wallahi tabi'a da hadisi ne ingantacce shi mala ya ka sani ku kuke karanta mana annabi ya ce wani hadisi yana gaya mana falalan ziyara ya cewa wata ranar bawan Allah ya taɓa fita da yi tafiya a hanyarsa sai Allah ya turo masa da mala'ika ya zo ya zo masa abokin rakiya to sai wannan mala'ika yake tambayan wannan bawan Allah cewa shin ina za ka je mala'ikan ya zo masa a surar mutum ne ya ce masa zan je gari kaza ne ya da ka je ya ce ina da ɗan uwana ne a wurin na Allah ya ce da ka je kasuwanci ne wurinsa ko kaza ya ce a dan je in shi ne dan Allah komai ya tambaye shi ya ce shi ne je dan garin dan Allah dan kaza dan Allah ba dan wani abu na duniya ba ya karshe wannan mala'ika ya ce masa to ni mala'ika ne daga gurin Allah ubangiji ne ya turo ni in zo rakiya sabila da aikin da da ka je yi ba wai kasuwa bane ba wai dan zumuntanka bane ba wai dan neman wani manfa'a bane na duniya a'a dan zatin Allah da ka je ka zai nan bawan Allah ni mala'ika ne turo ni zo zama maka aboki rakiya ka je na ɗaya ke kaga awo innan bayan Allah sun fito ne da kasan mu ta Najeriya da wanda suka fito Nijar da su je ziyarar shehu ba wai kasuwanci da su je ba tare da cewa kasuwanci halal ne kuma ko da kasuwan da aka je aka kashe ka da annabi ya ce man kutula man kutula duna ko ko shahid wanda aka kashe shi akan dukiyarsa shi ma shahidi sabi da haka wannan ba ma kasuwanci da su ba a'a ainihin tsagwaron abin da ke cikin birnin ranku ziyara ne dan Allah sabiya da wannan wato waliyin Allah Maulana Bashir Ibrahim radiyallahu ta'ala don kuma jin zaman ai maulidin sa jin zaman tarihi irin yadda ya gudumawa ma musulunci dan kuma mutum na baya ne su ma su ƙara himma sabiya da haka wannan kaga fitan su dan Allah <clears throat> na biyu wayannan shahada suka yi sabiya da tafiyar da za su yi dan Allah ne kuma suna kan hanyar tafiya ta Allah kuma suna faɗin kalmar la ilaha illallah aka sa bindigogi aka harbe su ba ci ba wani mukami ko reza ba a gani a gurin su ko reza ba a gani a gurin su da haka wannan shahidai ne rana'a wanda suka fito da tafi ne ɗauka addinin Allah domin wata rana wani annabi na zaune sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya zo ya wuce wani matashi ne aka ce mai shagon abincin karfi ya wuce sai safai yana sauri ya safai suka ce kai ina ma na ba Allah saurin sannan da dai je ɗaukaka addinin Allah ne sai annabi ya ce ku saura ai in ya fito je je nemo ma iyalansa abin da za su ci ne to shi ma wannan saurin da yake yi dan ɗaukaka addinin Allah ne sabiya da haka kaga wa'innan su ma su kuma sun je ne ziyara dan Allah ba ma wajen nema ma iyalai abinda da su ba tunda kowa na da abin yi a su ta kuma wannan tsada sabiya da haka annabi ya ce wannan ma ya ce shahidi ne ai saurin da yake dan ɗaukaka addinin Allah ne tunda zai nema iyalansa ne abinci wannan su kuma sun zo ne ziyara dan Allah kuma ziyara da ta na dewa sabiya da kawai inda bayan Allah shahidai ne muna gaya ma uwansu mu ma muna roƙon Allah ya sa da mu mutu a wani garari na duniya Allah ka ɗauki mu muna kan hanyar ɗaukaka addinin Allah shine riba a rayuwarmu tunda mun ga sabon manzo Allah suna kuka in da su mutu akan gadonsu suna kuka ina ma akan gada ashe da su mutu ina ma a filin ma'araka ne da su da su su cika ranar gobe kiyama su tashi suna shahidai wa'annan su biya da haka bayan Allah sun mutu shahidai ne muna gaya ma ɗan uwansu duka da wanda muka san sunansu da wanda ba san sunansu ba wallahi ku kwantar da hankalinku wanda ya fi mu kaunansu ne ya karɓe shi ne Allah subhanahu wataala wani da ya ce mutu a taron siyasa wani a taron kwallo ne wani kuma a faɗan ƙabilanci ne zai mutu wani kuma Allah ya sauke biya sun je sata ne da a biyo mutu wani kuma faɗa ne irin na ba gaira ba da giri kawai na matasa sun ci sun koshi amma waɗannan bayan Allah sun taho ne dan Allah dan manzan Allah da jirgin masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ga da aka shahidai ne kada an kuma muna gaya mu uwa su yi hakuri mu ma muna roƙon Allah ya azurta mu da irin wannan tafiya da suka yi na hanyar Allah na shahidai sabiya da haka Allah ya riga faɗa Qur'ani wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat kada ku yi zaton wanda aka kashe su dan ɗaukaka addinin Allah matattu ne a wala hayau inda rabbihim yurzu ra'ayi kuma wani aya ana ce bala haya lakin la tashkuru Allah ya ce kai ku bari da ne ku ne ku sani suna kallon mu yanzu sabiya da haka Allah ya sada su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada hakuri mu dukkan iyalan yan uwa duka wanda sakon mu ne je musu Allah ya bada hakuri kuma ba wai mun yi wannan karatu wai mu dauki wani mataki bane a muna gaya ma gwamnati ne kuma ko da bakin ciki mu zabiya da annabi ya ce duk wanda bai mutu bai bakin ciki ballam ya hazan bi mauti alimi fa huwa munafiqun haka annabi ya ce duk wanda bai bakin ciki da mutuwan malami ba shi munafiki ne kala hasalasa marwaci ya ce sanda annabi ya faɗa su uku fa huwa munafiqun fa huwa munafiqun fa huwa munafiqun ye eh, ko munafiqun haqqan ko munafiqun haqqan haka annabi ya ce munafiki ne na hakika munafiki ne na hakika yasa muka ga ya kamata mu zo mu karanta wannan abin da ya faru an tsare wa'annan yan uwa nan an musu kisan gilla na walakanci wanda alaka muna gaya ma gwamnati muna takaici ba mu so mu gwada ma Allah mu ce Allah ga ki ga duk wanda akwai hannunsa a cike yau aka yi wannan aiki Allah ga ka gare su ba mu so mu je wannan mataki to Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma lahiya afwan Allahumma amin maulana Allah ya saka ma da alkhairi to 'yan uwa kun ji yadda maulana a ya babba wa 'yan uwa hakuri a bisa wannan rashi da kuma irin yanayin raɗaɗi da muke ji na rabuwa da irin wa'annan mutane kamar yadda maulana ya faɗa a hadisi na ƙarshe a ba ban shugaba alayhi salatu ya yi ishara akan cewa mutuwar malami idan mutum bai yi bakin ciki da ita ba yana ɗaya daga cikin munafukai to babu abin da zai sa mu baƙin ciki da mutuwar wa'annan bayan Allah domin shugaba alayhi salatu wassalam yana cewa inna min ibadillahi la'unatan. Mahun biɗo anbiya wala shuhada. Yadi biɗo mumun anbiya wa shuhada biyu makanin ilallahi suba nawa ta'ala. Sabai suka ce a tuƙuru na bi ya rasu lallai. Kala wun ƙaunun ta haɓudi ruwan Min goyre arhanin wala amwali. Ɗan uwa ku ji fa wannan hadisin. shugaba gaba Alayhis Salaatu ne yake gaya wa sabai cewa. Allah subhanahu ta'ala yana da waɗansu mutane yana da waɗansu bayi daga cikin mutane ba annabawa ba ne ba manzanni ba ne suna da kuma wani irin mukami mai girma a gurin Allah subhanahu ta'ala, wanda wato annabawan suna kwaɗayin risar wannan mukamin a gurin Allah subhanahu wata'ala babbai suka ce da shugaba alaihi salatu wassalam ya rasulullah ka ba mu labarin su wane ne waɗannan mutane shugaba alaihi salatu wassalam ya ce su ne mutanen da suke soyayya don girman zatin Allah ba don wata nasabar su ba ba kuma don abin da ya shafi wato duniya ba idan na ce duniya ina nufin dukiya yan uwa wannan hadisi idan kana so ka tabbatar da waɗanda wato suke aiki da wannan hadisin ko yake aiki a kansu wato su ne wato daga cikin irin waɗannan mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya riskar da su wannan shahada sun tashi daga garuruwan su. sun tafi zuwa garin masoyi ba don hmm. dukiya ba ba don hmm. suna da wata alaƙa ta jini da shi ba a'a sun hmm. tafi ne dan girman zatin Allah muna kaddara suna ɗaya daga cikin irin mutanen da ake wannan mukami don haka idan muka duba zuwa ga wannan hadisi to sai mu yi farin ciki da murna mu ce ina ma da mu ma Allah subhanahu wata'ala zai riskar da mu irin wannan mukamin da ya riskar da su a wannan hanya ta zuwa garin masoyi da haka yan uwa muna ƙara muna ƙara yi wa yan uwa ta'aziyya Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu haƙurin rashin waɗannan masoya kuma Allah subhanahu wata'ala ya da mm. musu rahama ya ƙara mm. kusanci a tsakaninsu da shugaba jagaba mafaka mm. matsira mu gidan mu abin gadarar mu sirrin saduwar shehu yani da Allah sirrin saduwar shehu Ibrahim da Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala mu ma ya riskar da mu wato soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin yanzu yanzu abin da ya shaura a sako ɗaya da na ke so na isar shine duk wanda Allah ya sa suka ji wannan karatu namu na san an yi amma muna ƙara nema shine muna neman fida'i su wa'innan bayin Allah a dukkan zawiyoyi da dukkan masallatai da duk wanda ya niya ko musulmi ko da mutum individually ya yi musu wannan addu'a Allah muna roƙo a musu kul huwallahu goma sha ɗaya salatin fati goma ayatul kusi goma wannan karamin fida'i da muka yi a zawiya kenan amma na ce karama ba fanna ina nufin adadi karamin adadi ke. Sabida da ita sai salatin fati gaba ɗaya shehu ya ce tana iya zama fida'i wa mutum a lahira da ya kawo cikin tafsirinsa ana iya fida'i na kul huwallahu dubu goma sha ɗaya wa mamaci Allah ya ta iya zama masa fansa duk laifinsa a gurin Allah matukan ya mutu da imani ana iya yin bismillah dubu goma sha ɗaya ana iya hailala dubu goma sha ɗaya sai shehu a ƙarshe ce salatul fati kafa ɗaya ya ce kafa <laughs> ɗaya ce tafi <laughs> ya ce tana isuwa ga dukkan wannan duk wanda aka masa tafiya ga muna neman kafa goma ga duk wani mutum da zawiyoyi da niyan Allah ya kai wa ruhu mu'innan shahidai kuma Allah ya bada hakuri ma iyalansu idan Namba na gurin ka a sa idan kuma ba nan ba bai wurin ka sai mai addu'a mu tashi kamar da shi wato sarkin Hausawa zaki baya nan yana wani aiki ya dora wakilin shi mala'i a wannan babban shi malami to shi kenan sai mai addu'a yan uwa muna ta'aziyya junan mu Allah ya kara musu rama ya sada su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Shehu Tijani da Shehu Ibrahim kuma muna albishir ma wannan kasa ta Burkina Faso failan Shehu sai ya sake haɓaka haɓaka domin ya ce umar Ramu duri ƙasa fi misali duk wanda ya nufin cuta na to ya yi aiki na cikin gyara tafiya da haka kuma a wani baiti a ne yana cewa wali hashiyan yuhu la da ka bidi sama lubahan kidabil magadulin mililin yana ce shin ka taɓa ganin rana wali hashiyan yuhu la daka bidi sama lubahan kidabil ya ce kai ka taɓa ganin rana tana tsoron haushin kare wanda yake ɗaurarren kare kuma mai wanda yake makawo ka taba gani yace ce tafiya da haka to wannan hadimin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ce hadamtul lazi kad assasu bi sirrihi e go bi hubbihi kai go bi sirril mutafa la yuhaddu na'i yana ce na rushe dukkan abin da makiya suke min da soyayyar annabi muhammadu ni kuma da sirrin annabi muhammadu ba wanda ya sai rushe gini na muna musu albishir faila sai ta mamaye wannan gari gaba daya sai ta mamaye ke ta sake wato ya ta duku a bisa ci gaba a cikin wannan gari kada a yi zaton faila baya da ta yi gaba da ta kara to wannan shine abin da nake gaya ma yan uwa wato shi ma haya to alhamdulillah yan uwa kun ji fa gagarar shi Ibrahim kun mo shi Ibrahim duk abin da zai faɗa karshen sakamata da shugaba alaihi salatu wasalam Allah kare da gaske kare da gaske ka tuna min da wani baitin Maulana Musho Ibrahim da yake cewa duk wanda ya himmatu wajen cutar da ni ko almajirina ya ce kuma shi Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai dai mu ce wato eh. rabuwa da masoyan ne rabuwa da eh, hakin hakin hakin hakin yana tare da masoyinsa wannan hakin yake hmm. ah, maulana abu da adda sai a yi mana adda Allah nan ba a tare da eh, eh, eh. to yan uwa to yan uwa wanda suka yi lakin da shi babban shi malami shi malam haya sufi san kawai Allah ya kara fatahi Allah ya kara ɗaukaka da kuma shi ainihin sarkin Hausawa na kasan Amerika da Canada wato zakin ma'aiki kenan nan Muhammadu Sarki zaki da duk wanda suke tare da mu da duk wanda za su ji da duk wanda suke sauke audio su yada da wanda suke daukan bidiyo su yada duk wannan aikin Allah ne addal alkhairi ka fa'ilihi biya da haka Allah ya biya su Allah ya biya mu alfarma annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta mu ma da shahada a ƙarshen rayuwar mu ina cewa wato Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih khatimi وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شو على حياك تكا اللهم يا من أظهر الجميل وأثنى القبيح ولم يعتز بالجميل ولم يعتك الستر ويا عزيم العفو يا كريم الصبر ويا عزيم المني ويا مكيل الحسنات ويا مبدئا بالنعم قبل السكات يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا بيت رغبتي أسألك أن لا تشوهها تلك وتلك تنبي ولا الدنيا ولا بعذاب النار يا يقيس بحمد الله قليلا ولم أتكز غير الرسول سبيلا ولم أرجو مخلوقا سوى الله إذا ما جفا جافي يكون قليلا